barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya duba dalilan da suka sanya bangaren ilimi a matakin farko a Najeriya na matakin jihohi ya gaza samun gajiyar tallafin da zai taimaka wajen bunƙasa karatun ƙananan yara duk da makudan kudaden da gwamnatin ƙasar ta ware a matsayin tallafi. bisa ga ƙididdigar da aka yi a baya-bayan nan akwai yara fiye da miliyan goma da ya kamata a ce suna makaranta a najeriya amma a halin yanzu yawo suke yi loko-loko ba tare da samun kowane irin nau'i na ilimi ba yan kalilan ɗin da suke samun halartar makaranta mafi yawansu na fama da rashin wadatattun kayayyakin karatu kama daga ajujuwa kayayyakin koyo da koyarwa kujeru da kuma uwa uba ƙwararrun malamai bincike ya nuna cewa babbar matsalar da ke ciwo ɓangaren ilimi tuwo a ƙwarya a najeriya ita ce rashin isasshen kuɗi rashin ƙwararrun malamai cin hanci da rashawa matsalar tsaro da dai sauransu a wani abin da ya zo da mamaki hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasar wato ubec ta sanar da cewa mafi yawan jihohin ƙasar sun kasa tunkarar ta domin cin gajiyar zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan ɗari da da talatin biyar a matsayin kuɗin tallafin bunƙasa ilimi daga tushe a faɗin ƙasar. babban sakataren hukumar dr hamid Baboi, wanda ya sanar da hakan yayin gabatar da rahoton tsarin aiwatar da shirin kasafin kuɗin hukumar a gaban majalisar dattijan Kasar, ya bayyana damuwa kan gazawar jihohin ƙasar wajen cika sharɗin karɓar nasa kasan alhaji yusuf shehu shi ne kakakin hukumar ilimin bai ɗaya a jihar Bauchin najeriya ya ce a matakin jihar sun cika dukkanin sharɗin cin gajiyar samun kasansu daga hukumar ilimin bai ɗayan ta UBEC. ga kuma abin da yake cewa. Shi wannan tallafi yana amfanar da jiha ta bangarori daban-daban. Akwai bangaren gine-gine, akwai bangaren samar da kujeru, akwai bangaren samar da ruwa, akwai shi kansa training na malamai da kuma masu ruwa da tsaki akan ilimi. To wannan tallafi duk ya shafi waɗannan bangarori. amma akwai jihohin da ake cewa suna baya wajen cin gajiyar shi irin wannan tallafi saboda rashin sa nasu kasan da zai ba su damar cin gajiyar wannan tallafi har ita hukumar rebek ta ba da bakin alkalami na jihohin da suke baya yaya matsayin wannan jiha ta bauchi eh to alhamdulillah mu kan dai jihar bauchi an samu nasara ta wannan bangare don yanzu a halin da ake ciki 2023 da 2022 da 2023 kusan an kai wajen level ya kai wajen kashi saba'in da wani abu an yi kusan gamawa to akalla shi ma 2024 yanzu haka an yi need assessment bauchi said government har ta sa na ta kwanta faɗin yanzu action plan su eh, department for planning research and statistics suke yi ma'ana babu wani abu na bauchi na jihar bauchi da ya makale saboda rashin sa na takasan a wajen ubek a insha Allah ai bisa magana na ga maka ba na ce mun samu 2022 2023 2024 ma an sa yanzu ana jira action plan ne daga nan state eh, su bep in sun gama da su tura su a sai sun 2024 idan komai ya tafi daidai mini wani irin tasiri hakan zai yi ne yau a ce gashi an samu tallafin 2003 2004 duka komai ya tafi daidai a harkar ilimi wani irin canji za a gani na abin da ya shafi shigar yara makaranta da kuma ingancin malamai masu koyarwa a makarantu to alhamdulillahi ai yanzu an eh, ka duba a baya an samu an samu canji sosai da aka ji ana ce yara da basu makaranta sun kai wajen miliyan ɗaya da ɗigo biyar da sauransu amma yanzu kwarin data da aka fitar an ce ya dawo ƙasa da dubu ɗari biyar Farfesa Dalhat Bala Suleiman kwararre ne a fannin ilimi kuma malami a jami'ar Abubakar ta Tafawa Balewa da ke Bauchi. Ya yi wa wakilinmu Ibrahim Malam Goce tsokaci kan tasirin da wannan matsala za ta yi kan ilimin firamare da na kananan makarantun sakandaren kasar. ita ubec kwamishin kenan ta kasa baki ta kan bada kamar kashi 80 zuwa 85 su kashi 15 shine wanda jihohi za su bayar amma ka'ida shine idan za ba da aiki sai kun kawo naku 15 din sai mu kawo namu 85 din sai a cigaba da yin aikin to wani lokaci ko rashin tsari ko kyashi ko kuma rashin kula da cewa abin da za a yi maka nan ya fi wannan abin da za ka yi kuma mahimmancin ilimin nan idan aka magance matsalar ilimi daga ƙasa an magance kusan kowace matsala ma a ƙasar duk wata fitina take tashi a cikin ƙasa rashin ilimi daga sai daga cikin sanadin da yake kawo ta kuma tsari akwai abin da kira conducive environment shine wannan counter da ake bayarwa na farko a samu muhalli da ya dace a samu malamai da suka dace a samu kayayyakin aiki da suka dace a sa kuma yanayi da ya dace to idan ana ba da wannan counter funding ana yin sa to gaskiya mutane da dawa kowane yaro zai ji daɗin yin karatun kuma ilimin zai bunƙasa tun da kasa kuma sai mutum ya fara jin zaƙin ilimin da ƙasa tukuna zai sha'awan ya haura sama to amma galibi su manyanmu musamman gwamnoni na arewacin najeriya abin da ke damun shine wai abin da bahaushe ke cewa idan jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa wannan kuma gaskiya ba hikima ba ce ko kuma idan gemun dan uwanka ya kama wuta wai ka shafa ma naka ruwa to abin da suke ne suna ga da su da ƴaƴayensu da sauran waziransu da wanda suke tattare da su kusan su sun riga sun tsira abin da ya shafi yubek da SUBEB e na kowace jiha makaranta ce ta dan talaka wanda yake zai wuya ka je ka samu wanda yake ya kai matsayi na mukami ko na sarauta ko na kasuwa ka je ka samu ɗansa yana mu'amala da wannan makarantar shi yasa aka bar su karatu duk wanda yana masa bacci saboda yana kuka to fa shi ma ba zai bacci ba za mu yi alakanta wannan gazawar su gwamnatocin jihohi wajen eh, cin gajiyar wannan tallafi na ita hukumar Bibek da yawan yara da ake samu yanzu a waje da ba sa zuwa makaranta? Yawan yaran da ake gani ba su tafiya makarantan ai ba laifin su bane. Kasar ce akwai abin da muke kira artificially induced poverty shine wani kakaba ma talakawan kasar nan wani talauci ne babu gaira babu dalili. Don haka rayuwar ta zama tafi karfin mutum yayin tunanin cewa ma maganar makaranta abin da ya fi su shine ta yaya za a Tuni dai masana kan tsarin gudanar da harkokin ilimin farko ke zargin gwamnatocin jihohi da nuna halin ko oho wajen biyan nasa kasan don amfani da kudaden tallafin ilimin domin raya ilimin firamare a yankunansu. Malam Adamu Isa shine shugaban kungiyar malamai ta Najeriya a karamar hukumar Bauchi. Ya ce a zahirin gaskiya ci gaban ilimin firamare bai tsaya kawai kan gine-ginen ajujuwan karatu ba, har ma da horas da malamai tare da samar da kayan aiki a makarantu. Mu a nan jihar Bauchi da wannan korafin amma dai da sau. Saukinsa shine akwai gine-gine waɗanda su UBEC din suka yi. Amma dai tunda hidima ne na karancin malamai kuma lallai malaman nan suna ritaya ne suna daɗa ritaya saboda haka tunda kullum raguwa suke yi muna da bukatan karin malamai lallai lallai muna da bukatan ƙarin malamai to me kake ga a matsayinka na wanda kake cikin harkar ya kake ga hakan zai shafi ingancin ilimi musamman daga tushe na firamare kenan eh kwarai da gaske rashin malamai yakan kawo na kasu mu harkan koyo da koyarwa amma dai a jihar Bauchi abun da dan sauki tunda mun yunkura wurin faɗakar da iyayen yara na ƙungiyar sbmc shigo ciki akwai yaran mu waɗanda suka yi nce da digiri ba su da aikin yi lallai kuma sun ansa wannan eh, gayyata da muka yi musu na turo yaran su suna taimakawa that is kamar volunteer to sakamakon yaran suna fitowa volunteer din mun dan cike gurbin da malaman da suka tafi basa nan kuma yanzu insha Allahu mun roki mai girma gwamna ya amince da cewa lallai za a ɗabi malamai dubu uku kwanan nan kuma ana ta kan shirye-shiryen yadda za a yi a ɗauke su. Masana dai sun ci gaba da cewa matsalar tsaro da kuma kuɗin da bai taka kara ya karya ba da gwamnatocin jihohi ke warewa bangaren ɓangaren ilimi a kowace shekara na daga cikin manyan matsalolin da sai an shawo kansu kafin a lalubo bakin zaren. Malam Salisu Musa wani uba ne da 'ya'yansa ke karatu a makarantun gwamnati cewa ya kamata ya yi gwamnatocin jihohi su ceto makomar wannan ƙasa ta hanyar bunƙasa ilimi musamman a matakin farko. mu dai iyaye mun ta'allaka ne mun ɗora komai akan gwamnati duk da cewa mu ma akwai gudunmawa da zamu ta kama ga tura yaran makaranta amma gwamnatocin nan ko kuma masu rike da madafan iko in ka tuna shekaru hamsin arba'in baya har abubuwa suke dawa da su gidajensu saboda gwamnati na musu komai a wancan lokaci to muna roƙon su dan Allah dan annabi wannan karan ma waɗanda suke yi su ƙara ƙoƙari waɗanda ba sa yi su yi duk mai yiwa su bi gwamnatin tarayya su karɓo hakkin jihohi su zo mu su taimake mu iyaye ta yadda mu kuma iyaye za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tura yara mu makaranta ɗanka yana nan baka ma sa shi a makarantan ba eh, ka je makaranta ko kuɗin rijista ko kuɗin yunifom ko kuɗin littafi private kan ma ba a magananta amma makarantar gwamnati kuma sai ka ga wani lokacin ɗan bashi da yunifom ko kuma ka je makarantar ma sai ka ga wani lokacin ta ɓangaren malaman ma akwai na ƙasu to muna buƙatar gwamnati ta taimaka da yunifom da abin rubutu da kuma ingantattu ƙwararrun malamai. yanzu dai kallo ya koma sama bayan shelanta rashin karɓar kasan jihohi daga hukumar ilimin bai ɗaya ta UBEC ko gwamnatocin jihohi a Najeriya za su cika sharaɗin karɓar waɗannan kuɗaɗe don raya ilimin jihohinsu. Tomatalla da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman da kuma Ibrahim Malam Goji. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.